To sirri idan Allah ya sa na samu nasarar a sauran kasashe irin nasarar da na samu a Nijar wallahi sai in ce alhamdulillah domin kamar da ka sani tuna tare da ku muka yi aikin nan kusan daukacin dukkan abin da muka rubuta a takardar cewa za mu zo mu yi a Nijar sai da abin da ya karu. mun ce za mu zo mu yi hira da shugaban kasa Allah ya samu samu mun ce za mu yi hira da mamman Usman mun samu mun ce za mu yi tarurruka a zandar da nyame mun yi mun ce za mu haɗu da ƙungiyoyin 'yan jaridu da mata da matasa mun yi mun ce za mu eh, zaga gidaje rediyon da muke eh, hulɗa da su mun yi ba ma shi ba har mun samu sababbin guda uku ƙari waɗanda za mu ƙara bisa guda bakwai da muke da su yawan su ya kai guda goma to ko me zai rage illa mu yau Allah godiya da ya bamu damar zuwa a eh, Nijar kuma muka samu damar cimma waɗannan nasarori kuma kamar da na faɗa a wasu rarraki da muka yi a can baya da gangan muka fara da Nijar saboda muhimmancinta a wurinmu da ayyukanmu. Ah, bayan Niger yanzu sai ina kenan. yanzu nan muna wannan hira da kai cikin mota muna kan hanya zuwa filin jirgin sama inda zan je in Allah dan kama hanya zuwa birnin Yawunde na Kamaru inda kuma a wannan kasa ta Kamaru din ah, fata na shine zan ziyarci ah, garuruwa har guda uku ita Yawunde din da Duwala da kuma dare a duka wannan wurare makamancin abubuwan da muka yi a nan shi zamu yi Ah, ban sa Paul Biya cikin lissafin samun shugaban kasa ba domin na san kalubalen da ke cikin wannan amma muna fatar samun ko mataimakinsa ko wani babban mukadimi ko kuma hadimi ko mukarrabi nasa wanda za mu yi fil da shi sannan za mu yi irin wannan tarurruka a birnin Duwala za mu kuma zagaya gidajen rediyo da muke hulɗa da su kuma yana kuwa su sababbi watakila a samu. Akwai wani sakon ƙarshe zuwa ga jama'ar Nijar? yan uwana yan nijar ina kada jaddada muku abu guda murya amurka ba ta ɗaukar nijar da wasa ko muskalin zaratin kusan muna bayan hausa muna da harshen faransanci wanda shi ma yana baiwa nijar muhimmanci dole kuma mu baiwa nijar muhimmanci saboda Eh, ita ce ƙasa ta biyu bayan najeriya da take da mutane mafi yawa da suke sauraron mu suke mu'amala da mu ta hanyar rediyo da talabijin da kuma intanet eh, ina son jaddada muku cewa babban burin mu ne ba wai mu ci gaba da abin da muke yanzu ba illa mu nemi hanyoyin da za mu ƙara bunƙasa ayyukan da eh, muke kuma wani albishin ma da nake son muku a cikin wannan tafiya ina fatan in ƙara yawan mu da ke nan jamhuriyar nijar a nan ya mai da sauran wuraren da ko sun yi kaɗan ko babu insha Allah kuma ina son kafin in rabu da kai yi muku godiya ku ma'aikata ma'aikatanmu na nan jamhuriyar Nijar eh, da kai da Yusuf da Nasiru eh, saboda irin jajircewa da kuka yi ba don tabbatar da nasarar wannan tafiyar ta ba a don tabbatar da nasarar ita kanta gidan murya amurka din nan kuma na su mutanen Nijar su ma su san wannan kokari da kuke yi kuma gaskiya muna yaba kuma muna godiya